mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin marigayi bello masta Allah ya fi kansa da rahma a yau lahadi 27 ga watan zulqa'da shekara na 1446 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yayi daidai da 25 ga watan biyar shekara na 2025 a kalandar miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke karatun sirar annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan littafi mai albarka ar maktum wallafar al-shaykh rahman al-mubarak furi Allah ya ji kansa da rahma wannan kuma shine uh, darasinmu na 151 a karatun wannan littafi yayin da muke bayani akan yaƙin uhudu kafin mu ci gaba daga inda muka tsaya ina mai jawo hankalinmu bisa waɗannan kwanaki goma da za mu shiga cikinsu kafin mu dawo karatu sati mai zuwa insha Allah goman farko na watan zulhijja waɗannan su ne kwanaki da suka fi falala a shekara kamar yadda inganta hadisin abdullahi bin abbas da ke cikin musnadul imam ahmad da waɗansu littattafan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ma min ayyamin al'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi yani al'ashr قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء babu kwanaki da ayyukan alkhairi ayyuka nagari suka fi soyuwa a wurin Allah madaukakin sarki kamar waɗannan kwanaki guda goma Zahabbai suka ce ko da jihadi ne fi sabilillah annabi ya ce ko da jihadi ne fi sabilillah in banda jihadin mutumin da zai fita da ransa da dukiyansa sannan duka biyan su salwanta wajen daukar kalmar Allah shine kadai aikinsa zai daidai ko ya ɗara kowane irin aiki da zaka yi a waɗannan kwanaki kenan sallaka da kake yi azumanka da kake yi tilawa alkur'ani da kake yi sadaka da kake yi umarni da kyakkyawa da kake yi hani da mummuna da kake yi zuwa majalisi na zikiri na neman ilimi da kake yi duk wata fafatika da kake yi na neman halal duk wani aiki da kake yi na zikirin Allah salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sadaka taimako duk wani abu wanda yake aiki ne na alkhairi to fa yin sa waɗannan kwanaki ya fi falala Allah ya fi son su shi yasa wani hadisin na Abdullahi ibn Umar annabi alayhi salatu wassalam yake cewa a'zamu al-ayyam 'inda Allah al-'ashr hadhihi al-'ashr ما في girman raniku a wurin Allah su ne waɗannan kwanaki guda goma da haka duk wani aikin alkhairi da kasan kana yi to ka ƙara ƙaimi wajen yinsa tun daga manya-manyan ibadodi da kuma lizimtar kyawawa da nisantar munana hakanan duk wani abu wanda ka san mummuna ne da kake tsoron fada ciki to ka ƙara nisantansa a waɗannan kwanaki guda goma sannan a keɓance waɗannan kwanaki saboda falalan da suke da shi an kwaɗaitar a yi ayyuka musamman waɗannan na farko azumi ya zo a hadisai da su balama na ingantawa sai da hafsa radiyallahu anha take cewa akwai abubuwa guda hudu da annabi baya bari to daga ciki shine azumin kwanaki goma farkon nan hakanan ya zo kanan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya sumu at-tisa yana azumin waɗannan kwanaki goma farko ana cewa kwanaki goma azumin su wato ba a cika azumin kwanaki goma dan kwana tara ake yi amma kana da ladan goma dan. Hmm? haka Sheikh Muhammad ibn al-Hassan wal-Daddadawi ya faɗa cewa eh, in ka yi azumin kwana tara ɗin kamar ka yi azumin kwana goma ne saboda mai saboda ba azumi ranar sallah man asa man sama yau ma al'id faƙad asa a balƙasin sallallahu alaihi wa salama kamar da sai da abu hular da ke hura duk wanda ya azumi ranar idi to ya saba ma baban qasim ya zo na harasurullahi sallallahu alaihi wasallama عن الصوم يوم العيد النبي يا هني daga wato ainihin azumi a ايدي idi to abinda ake so kenan mutum ya shagalci waɗannan واتو da wato ainihin azumi a cikinsu amma ya fi azumin ranar arfa a cikin waɗannan kwanaki ɗin so in mutum ya yi har zuwa ranar arafa wannan shine abin da aka fi so in kuma ya yi waɗansu ya bar waɗansu to a cikin wanda zai yi ɗin dai ya yi ƙoƙari ya zanto akwai ranar arafa a cikin matuƙar ba yana aikin hajji ba ne wanda ke wato ainihin garinsu to ya azumin ranar arafa ranar arafa ita ce ranar da ta fi kowace cikin goma ɗin kuma falala saboda a wannan rana Allah madaukakin sarki yana ‘yanta bayi daga wuta irin ‘yancin da baya yi ko irin ‘yantarwar da baya yi a wani rana banda wannan rana. Ma yawmin aksaru min an yu'tika Allah fihi abidan min annar min yawmi araf. Wa innahu layadnu yadnu fayubahi bihimul mala'ika. yaqul ma da haula annabi sallallahu salatu wasallam yana cewa babu ranar da Allah ya fi ta bayi kamar ranar arafa Allah madaukin sarki yana saukowa zuwa sama mafi kusa ya dubi bayinsa ya goranta wa mala'iku ya ce ku kalle su mana waɗanda kuka yi musu mummunan zato cewa an sa su a bayan ƙasa za su yi ɓarna za su zubar da zini a akwai da yawa da za su yi tauhidi su ta Allah maɗaukakin sarki da bauta Allah zai ci musu ma'ara da haula ku ga waɗannan gasu sun zo a taunin shi'isan rubran sun zo daga ko'ina kowane lungu da saƙo na duniya sun je sun haɗu sun haɗu a arafa menene manufansu manufansu Allah madaukakin sarki ya gafarta musu so Allah madaukakin sarki zai gafarta ma duk wanda baya shirka da shi a wannan rana din sannan annabi alaihi salatu wassalam ya faɗi cewa azumin ranar arafa na kankare zunubi na wato ainihin shekara biyu السنة الماضية da السنة المقبلة anan malamai suke wani istinbati mai ban kai shekarar da ta gabata kam ai ta riga ta gabata ko amma shekara mai zuwa an ce in kai azumin wannan ranar za a gafarta maka zanubin shekara mai zuwa kamar ana maka albishir ne a shi cewa za ka rayu har shekara mai zuwa saboda ba sai ka rayu ba maganar lada ko zunubi zai taso? idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salat saboda in kana son ƙarin shekaru ka yi azumin ranar arafa kun gane? eh don annabi ya ce to kafiru sana almadiya da kuma sana almukbila shekarar da ta wuce da kuma shekara mai zuwa saboda haka azumin ranar arafa an fi bukatansa kan azumin sauran kudin, sau saboda ka imam mutum ya haɗa, ko kuma ya dage dai a cikin azumin makon da zai a waɗannan kwanakin ya yi wato ainihin azumi na ranar arafa abu na biyu bayan azumi da ake bukata shine yawaita ambaton Allah madaukakin sarki الله ملو كنزر كينا شو وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير محل الشاهد شيني ويذكروا اسم الله على ما رزقهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ala ma razaqahum min bahimatil an'am malamai tafsiri suna cewa al-ayyamul ma'lumat sune waɗannan kwanaki guda goma din to Allah madaukakin sarki ya ce ya shar'anta mana aikin hajji ya sa annabi Ibrahim ya shelanta wa mutane su zo su yi aikin hajji daga kowane eh, lungu da sako na duniya saboda waɗannan fa'idodi hmm, za su shaide abubuwan amfani a gare su na rayuwa wadda wannan wurin yake banta da shi in har ba su samu daman shaidan zuwa wannan wurin ba suna iya har su gama rayuwarsu ba za su samu irin waɗannan amfanonin ba shekarun baya mun na yi hudubobi da dama akan aikin hajji mun faɗi waɗannan manafi da Allah madaukin sarki ishara zuwa gare su sannan wa yadhkuru fi ayyamin ma'aluma su ambaci Allah madaukakin sarki a waɗannan ranaku waɗanda suke sanannu su ne waɗannan kwanaki da sannan a hadisin abdullahi bin umar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa fa aksiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid su ne ranaku da suka fi girma a wurin Allah Allah ya fi son aikin alkhairi a cikinsu sai annabi ya kebe to ku yawaita waɗannan azkar ɗin a cikinsu sai annabi ya faɗi wannan at-tahlil da at-takbir da at-tahmid wannan shi yasa ya zo da shigogi da dama yadda sahabbai suke Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd kaga ya kunshi duka ɗin ko ya kunshi tahlil ya kunshi takbir ya kunshi tahmid to wannan ana son a yawaita yin sa a dukkanin kwanakin gaba daya yawo bukari ya rawaito abdullahi ibn umar da abdullahi ibn da abu huraira radiyallahu anhuma a waɗannan ranakun suna fita su tafi har kasuwa suna yin waɗannan kabarbarin domin su tunatar da mutane kar su shagala da harkar kasuwanci zanto ba sa yin wannan kabarbari to ka sani duk wani zikiri da za ka yi wannan ne kowanensa mun san cewa ah, afdalu zikiri shi ne ƙira'atul ƙor'an ilkirin ko to a ƙor'anin za ka karanta akwai waɗannan duka to ka karanta alƙor'ani kuma ka yawaita waɗannan da annawa alaihi salatu wasalam ya ce a yawaita yinsu abu na uku da ake yi ko ake so a yi a wannan kwanaki faban hajji da umara wannan kam yawanci waɗanda sun kulli niya rabi suna nan a wurin ko suna nan a wurin kuma kowa ya san mahimmanci na aikin hajji a musulunci sai dai mai addu'a ma waɗanda suka ɗauri niyya kuma suka tafi wajen Allah maɗaukin sarki ya sa su yi karɓaɓɓen hajji da annabi Salaatu salatu wassalam yana cewa nagartaccen hajji ba shi da sakamako face aljanna yana cewa duk wanda ya tafi aikin hajji bai rafasu ba mm, bai yi fasikanci ba to zai dawo kamar ran da mahaifiyarsa ta haife shi za a kankare masa zunubansa ɗaya sannan abu na gaba shi ne addu'a a waɗannan kwanaki musamman a ranar arafa mun ce aiwaita azkar a koyin lokaci ko to amma shi addu'a ma zikiri ne to amma shi ma an keɓance shi saboda mahimmancinsa kuma ya fi mahimmanci a ranar arafa a cikin waɗannan kwanaki guda goma ne annaba salatu wasu yana cewa أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة ما في فللا الدعاء أرى أنك أنا جيبوا ما شيني الدعاء بذاك آه، أرانا عرفة سيشي وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يشي ما في بيتشن الدعاء الدنيا shi ma dai kaga ya nuna maka addu'a yana nufin zikiri ne kenan ko saboda addu'a yana zuwa da ma'anan zikiri zikiri yana zuwa da ma'anan addu'a kuma kowanne daga cikin su yana da kaso biyu imma du'a'u ibadatin ko du'a'u mas'alatin ko to a cikin addu'o'in annabi yana gaya maka du'a'u ibada din shi ya aka fi so shi yasa yace mafi alherin abinda na wato ainihin fada ni da annabawa da suka gabace ni mafi falala abinda muka ambata a ranar arafa shi ne wannan hailala la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir sai mutum yayi waita addu'a wannan dan da kuma addu'arsa du'a wa mas'ala imma hmm? na duk abinda mutum yake bukata na alkhairi eh, da abinda al'umma ta take bukata mu ko muke da bukatar Allah ya dauke mana wannan alwahan rauni da muke ciki a matsayin mana al'ummar musulmi ga 'yan uwanmu shekara biyu kenan da ɗori ana musu wato ainihin kisan kyashi a gaza an kasa tsayar da wannan abin su kaɗai aka bar su suna kare kansu gashi nan mun kai nawa musulmi a duniya ɗaya bisa uku mutanen duniya duka musulmi ne amma mun kasa 'yar ƙaramar ƙasa hmm? wacce ba ta kai wani state a Najeriya ba mu wato ainihin mata tsawa ta daina kashe mana yan uwa bal ana samu daga cikin mu da suke mara mata baya da bazan su ma take rawa to ba mu da lokaci da muke bukatar addu'a da komawa zuwa ga Allah madaukin sarki ya dauke mana wannan rauni da lalaci da lalacewar zuciya da tsananin raunin imani kamar wannan lokaci wadda ka mu yawaita addu'a a wannan lokaci da za mu shiga kuma ina ƙara tunatar da mu ba ka da wani lokaci da za ka yi addu'a Allah ya fi so kamar waɗannan kanin abu na gaba da ake bukata a yi a waɗannan kwanaki shine a ranar goma ɗin ana bukatar a fita idi na zamu mabi karatu mu na gaba zamu dan ƙara jawabi a kai ko lallai yana bukatar a fita a yi idi asali idi ana san a yi shi ne a fili wanda zai iya kunsan mafiya yawan mutane na gari shi yasa inda zai yiwu ya zanto za a yi idi a filin idi guda shi ya fi amma yanayi ba zai iya bayar da haka ba ko yanzu kana da wajen da za ka keɓe ka ce duka mutanen lafiya su je su yi idi wanda zai ɗauke su gaba su kana da wannan filin zai yi wahala ko yawwa yanzu ko da gwamnati ne a ce za ta keɓe irin wannan filin da za ka dan bashi ɗan security wanda za a yana da wahala ko to wannan shi yasa ya halatta a yi idi a sama da fili guda gwargwadon bukata mun gane ko to zan yi amfani da wannan dama in shelanta muku cewa mu ma a jami'ar tarayya ta lafiya saboda bukata na ɗalibanmu ah, mun nemi dama a ba mu fara yin idi daga wannan eh, idi mai zuwa kuma makaranta ta yarda da haka mai martaba sarkin lafiya shi ma ya yarda ya bayar da dama saboda haka insha Allah za mu fara idi a Federal University of Lafiya daga wannan babban eh, sallah insha Allah a cikin university din a wajen sport complex to za mu ƙara bayani kamar da mafaɗon ka faɗa dangane da idi sai akwai shi ne uh, lahiya abu na biyu shi ne mai shi ne lahiya to shi ma suna ce ƙarfa a samu a yi lahiya da dama ba a yin tanadi da wannan lahiya ɗin da dama kuma da ana yi uh, yanayin rayuwa yanzu za ka samu da dama ba sa yin tanadi in an samu fadillahi ham. idan ba a samu an yi ba to annaba alaihi salatu wassalam yayi lahiya da manyan raguna guda biyu sai ce lokacin da zai yanka na farkon ce ya Allah wannan lahiya ta ce ni da iyalan gidana ta biyun da ya zo sai ce ya Allah wannan lahiya ta ce lahiya ce nayi a madadin duk wani wanda bai samu damar yin lahiya ba cikin al'umma sada ka rika shiga cikin kunci don baka samu dama ba ka ce shekara nawa kenan kai kana kana lahiya amma yanzu an shiga zamanin shehu tinubu ka kasa ka ɗauka laifin gaba ɗaya ka tura ka ɗora masa a'a an kai haka baka kyauta ba in ka yi ƙoƙari ka yi tanadi ka samu falin la'ilham baka yi tanadi ba baka samu ba to annaba alayhi salatu wassalam yayi maka na sai ka nemi abinda zaka ciyar da iyalanka na'am to me kake son ce maka wannan wannan yana bukatar ka tambaya an yi maka da kayi kuma ka ce wai da za daya abu na gaba shine wato generosity ma iyali sadaka da kyautatawa saboda a cikin waɗannan kwanakin akwai kwanakin idi kun ga ranar arafa ɗin da shi ranar babban sallah da ba kwanaki uku bayansa annabi alayhi salatu wassalam a ingantaccen hadisi yana cewa yawmu muarafa wa yawmu nahar wa ayyamu tashriq iduna ahlal islam wa hiya ayyamu aklin wa shurbin wa zikirin lillahi ta'ala annabi ya ce waɗannan kwanaki guda biyar da ranar arafa da ranar babban sallah da kwanaki uku bayan nan su ne ranakun mena kenan ko ko ana kiran a ayyamun tashrik ya ce waɗannan idinmu ne mu musulmi ranaku ne na ci da sha don haka ana buƙatar mutum ya yalwata gwargwadon iyawa shi yasa yana da kyau a yi tanadi ɗin da za ka samu abin da za ka ciyar a yi walwala iyalanka su samu su yi walwala a samu a ce nama tana yi an dare ba a ce kaza ba an dare ba a ce naman rago ba saboda yanayin da ake ciki to a samu a ce a yi farin ciki a waɗannan kwanaki a ranaku ne na buki da ake son ba iyalanka kaɗai ba da makwabta da 'yan uwa da mabukata a wato ainihin taimaka musu za ku ga waɗannan kwanaki sun haɗa manya-manyan ibadodi ne wanda babu waɗansu kwanaki goma a shekara da suke haɗa su ina daga cikin abin da ya ƙara masu falala kun ga na farko mun faɗi ana yin azumi ko sannan a cikin su ake yin aikin hajji baka don lokacin da ake yin hajji sai wannan ko yawwa wannan ya sa na tuna da wata munasaba cewa ba ka da wani lokacin da ake yin hajji sai waɗannan kwanaki haka ake tun farkon musulunci har zuwa yanzu ko to duk wani abin da ake yin shi tun farkon musulunci kowa musulmi ya sani haka ake sai a samu ne ce a'a ai musulmin ba su iya ba ba su gane ba shi ga nashi wannan shi ne daidai kuma ya ce a'a ƙur'ani ya gani don Allah wannan mai hankali ne ya eh, jama'a wannan ai mahaukaci ne ko to ku lura da irin wannan fitina da ta taso mana yanzu na mutane masu cewa su su Qur'ani zalla hmm? kuma su ce wai sallama wadda musulmi suke yi ba haka ake yi ba don Allah mai hankali zai faɗi wannan abinda an yi shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ɗori ana yi kuma dukkan musulmi da saɓaninsu da wani ne iri ɗaya suke yi amma kai yanzu sai ka ce gabaɗayansu nan ba su gane ba ne ba haka yi da su yi ba kai da ka zo a ƙarshen duniya wanda ko ƙur'ani ba baka iya karanta da kyau ba amma ka ce wannan to haka da wani zai zo ya ce hajji nan ba ai ba haka ake yi ba hmm? na taba jin wani jahili ke cewa yanzu fa abubuwa sun ci gaba nan gaba hajjin nan ba eh, za a koma senegal ne ana yi a kaula kaji jahili shi wannan jahilci ne kawai yana ganin fa kamar nan gaba ba a kaula za a koma ana yin aiki hajjin nan kaulaha a wajen wa so to kaga ba a yin hajji sai a wannan a wannan yanayi sannan ga babban idi hmm? sallah kenan ko babban idi a wannan ake sannan ga shi wannan yanka na lahiya hmm? ba a yi sai a ina sai a hannun ya haɗu sannan ga shi an yi umarni da a yawaita wato ainihin sadaka ɗin waɗannan a dunkule su ne abubuwan da ake bukata mu yawaita yin su a waɗannan kwanaki da za mu shige su sai mu dage mu yawaita yi mu kuma kamar yadda na sha faɗa duk lokacin da aka shiga zango mai falala waɗannan ayyuka na alkhairi da ake so a yi in ka tashi karka yi su kai kaɗai kana da iyali ilmantar da matarka ku yi abinda za ku iya yi tare wadda kai za ka iya ba za su iya ba saboda na shagulgula to kaga wannan hakanan kana da 'ya'ya ku yi tare hmm? wannan shi ne tarbiya ba ka ce a bari ka yi ko a ce a kada a takura musu ko a ce in sun yi girma a a waɗannan abubuwa ibadu ne masu sauƙi wadda mafiya yawancin da muka ambatan nan wanne ne wadda yaro ba zai iya ba ko mace ba za ta iya ba azumi ne eh akwai yaron da ba zai iya azumi ba mace tana iya samun kanta a lokacin da ba za ta iya yan azumi ba to addu'a ba akwai wanda ba zai iya addu'a ba zikirin fa akwai wanda ba zai iya zikirin ba ha to ga suna waɗannan abubuwa na alkhairi kuma kar ka manta mun ce maka duk wani abu na alkhairi wanda zaka yi to fa yinsa a wannan lokacin ya fi falala ya fi soyuwa zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah ya ba mu dama na ninninka ayyukan alkhairi a waɗannan kwanaki ya kuma nesantar da mu daga fada kowane irin sabo da kangarewa a cikinsu juhudu niswati quraishin fi tahmish kokarin matan quraishawa wajen zabarar da mazajensu domin yaƙi a lokacin yaƙin Uhud wa qamat niswatu quraishin bi nasibihin min al musharakati fil ma'raka matan quraishawa su ma sun bayar da nasu gudunmawa din sun bayar da nasu kasan ko rabon na musharaka a yaƙi na tarayya a cikin yaƙi ta hunna hindu bintu utba zaujatu abi sufyan hindu bintar er utba matar abu sufyan ita take jagorantar mata na mushirikai a wannan yaƙin. fa kunna yatajawwalna fi sufufi sai suka kasance suna zagayawa a sahu sahu na mayaka na mushirikai, wa yadribna bidufufi suna kada bandiri hmm? suna musu kida da bandiri yastanhibna rijala suna zaburar da mazaje wa yuharridna ala alqital kuma suna kwadaitar da su basa yaƙi wa yusirna hafa'izal abtal kuma suna tayar da ko zabarar da fushin al-abtal zakakuran mayaka wato suna tanatar da su abin zai kular da su sai sun ɗauki fanta daman sun zo ɗaukan fanta ne an kashe musu mutane a yakin badar ko to saboda ka suna kada wato ainihin um, abin nan zukatansu su tayar musu da fashensu shine alhafa'ir jama'u hafiza shine abin da zai kular da kai hmm? suna ƙara zabarar da su su kular da su a bisa su lallai su ɗauki eh, mataki ويحركنا مشاعر أهل الطعان كما سنة حرك موترا ما أبوتا سوكا والضراب ما أبوتا وتو آه، دوكي إن دوكا شيني الضراب والنضال دما أبوتا كندمبالا فتارة يخاطبنا أهل اللواء فيقول وانا لو كتم suna magana da masu rike tutar hmm? sai su ce da waƙe Wai han bani abdiddari waihan han dari darban bi kulli battari suna ce kaitanku ya ku ‘ya'yan abdiddari kaitanku ya ku masu bayar da kariya mawato gidaje hmm? masu bayar da kariya ma 'yan baya zarban bi kulli battari ku yi ta kai suka hmm? ku yi ta duka da kowane takobi mai tsananin yanka shine albattar asarimu albattar wataratan yu'azzizna qaumahunna 'ala alqital wani lokacin kuma suna mara wa mutanensu baya wajen yaƙi wa shidda suna rera in tukbilo nu'aniq wa nafrishu namariq aw tudbiru nufariq firaka ghairi wamiq suka ce in tukbilo nu'aniq in kuka wato ainihin fuskanci gabanku hmm, kuka yi gaba-gaba wajen yaƙi kun dawo za mu rungume ku wa in tudbiru in kuka gudu a wajen yaƙi hmm, sorry wa nafrushun namariq sannan mu shimfada muku filo mai filo da hausa matashai ko in kuka je kuka yi yakin nan kuka sai gaba-gaba kuka ci nasara in kun dawo to za mu rungume ku mu kuma shimfaɗa muku wato ainihin matashi ai kwanciya na musamman ke amma wa autobiru nufariq in ko kuka juye baya daga yaƙi to za mu rabu da ku ba mu ba ku wani irin rabuwa siraka gairi wani hmm? rabuwa wanda baya ma tunani ko yi begenka rabuwan wanda babu soyayya a tsakanin kun ga mata ma sun bayar da gudunmawar sojan yake ah, mashirikai sun kasance kamar da muka gani a yakin bagar, sun fita da matansu kuma su sun yi musu wake-wake sun ba su giya sun sha su ziga su don su zabar da su su yi bustin moral ɗinsu to haka ma suka yi a nan yakin uhud wannan yana nuna maka annanin shiri da waɗannan mutane suka yi domin su ɗau fansa na abin da ya faru da su a yakin badar alhali saboda rashin imani abin da ya faru a yakin badar ai ba gwanintar sabon ba ne. wa man nasru illa min indilla Allah ne ya so ya wato ainihin ba addinin sakariya kariya da haka ba za ku iya yin wannan ba kuma wannan badar ɗin ya zanto yau malfurkan daga nan musulunci ya tabbata kenan ya zauna darandam a dalilinsa ne ma yau muke musulunci mun gane ko to mai faru awwalu qudil ma'araka farkon makamashin yakin wa taqarabal jam'an gungun mutanen guda biyu na musulmi da na mushrikai sun ƙara matso kusa wa tadanatil fi'atan shine dai ma'anansa mutane biyu din gungu biyu din sun matso kusa da juna wa bada'at marahilul qital saboda haka marhalolin yaki ah, sun wato ainihin kunna kai an fara yaki da ya aka fara yakin wa kana awwalu qudil ma'araka hamilu liwa'il mushrikin farkon makamashin yakin shine mai wanda ke rike da tutan mushrikai talha ibn abi talha al-abdari wa kana min ashja'i fursan quraish wannan talha ibn abi talha al-abdari ya kasance daga cikin masiya jarunta cikin madawa kan ƙwararrawa waya ki hmm? yusammihi al-muslimuna kafsh al-katiba musulmai suna kiran shi kafsh al-katiba hmm? wato abin nan ragon bataliya shi ne abin nan bahiya na farko shi ne farko wanda aka gama da shi kharajo huwa rakibun ala jamal da aka zo ga rundunan musulmi ga rundunan mashirikai kawai sai ya fito yana kan eh, abin nan ɗinsa raƙumansa ya ila ilal mubaraza yana kiran wa zai zo yi mubaraza ai mun san mubaraza ko shine a zo a fara yakin ɗaiɗai ko yawa sai ke cewa wane ne zai zo halmin min mubariz mun ga yakin badar wane ne zai zo yi mubaraza fa ahjama anhu an-nasu li farat shaja'ati sai mutane suka ja baya ba wanda ya fito masa saboda kowa ya san tsananin jaruntansa walakin takaddama ilaihi zubair amma kawai sai ga azubair zubair ibn al-awwam ya fito zuwa gare shi walam yuhmil walam yana fitowa bai wani jinkirta masa wani shiri ba da yana kumfin bakinsa wa zai fito da ya tashi fitowa kawai zuwa yayi kawai babu jinkiri ya hau kan raƙuman nasa bal ba wasa tallai ya yi tashi tashi irin na zaki kazan yadda zaki yake in yaga ga abin farautar ta ko haka yake tashi sama hmm? bai kallon ko ina sai wurin to haka ya tashi hatta sara ma'ahu ala jamalihi dai wani wato allai ya tashi kawai sai gashi a kan rakuman nasa gashi nan kawai ya damke shi a kan rakumansa sun maktahama bihil ar sannan yawa to ainihin kifar da shi a ƙasa yana kifar da shi a ƙasa fa alƙahu ya jefa shi ƙasa wanda ba a hufi sai ya yanka shi da wato ainihin takobansa wara annabi sallallahu alaihi wasallama hada iftira'ar ra'i'a annaba alaihi salatu wassalam ya ga wannan kokawa mai banƙai fa kabbara sai annabi ya kabbara wa kabbara al-muslimun musulma suka yi kabbara wa asna ala zubair annabi alayhi salatu wassalam ya yaba ma az-zubair nam wa qala fi haqqi kuma ya faɗa dangane da az-zubair din inna li kulli nabiyyin hawariya wa hawariyi az-zubair kowane annabi yana da mataimaki dan takife hmm? shine al-hawari al-ansari ko wato mai bayar da kariya a kowane lokaci aka ce zo zai shi shine alhawari to ce wa hawari yi ansar ni bodyguard ɗina wanda ke bayan em eh? esprit de ko a ba esprit de ko ba me yake ja ba shine bodyguard ɗin ba odila ko aha to nawa shine ne zubair ibn al saban malan ya kawo wannan cewa mai asirar halabiya ya ambaci wannan dan inna likulli nabiyyin hawariyan wa hawari az-zubair wannan ya tabbata a bukhari da muslim amma a wata kissa ce ba kissan wannan yakin uhudu ba ya zo a lokacin a wajaje guda biyu ya zo a cikin bukhari da muslim da annabi ya ce ya maimai ya faɗi wannan lokacin yakin al-khandaq da yakin al-ahzab kenan ko sannan da yakin banu quraiza annabi sallallahu alaihi wasallam shi wa zai je kawo labarin mutane mutane hmm? suna cikin eh, ramin al-khandaq sai a sai ce ne ya je dawo annabi ya sake ce na biyu wa zai je ya ce ni ya rasu rasulallah na uku wa zai je zubari ya ce ni zan je a lokacin annabi alaihi salatu wasalam ya bashi wannan kamban inna likulli nabiyyin hawari wa hawari az-zubair haka nan yazo cewa a kisan banu qurayza ma irin wannan labari din amma ban gani inda yazo yakin uhud ba duk da shi malam ya ce anan asir al-halabiya kuma na ga da dama daga cikin masu rubutun sira suna kawowa kuma sai su ihala izuwa ga eh, sai su faɗi wannan hadisi ɗin ma'ana a lokacin ne annabi ya faɗi wannan amma eh, ban san ingancin wannan ba kamar da na faɗa eh, na ga dr zaid a cikin fikusira shi da ya kawo wannan irin abin da bala ya kawo ana sai ya hala izuwa bukari to amma a bukari hadisin jabir ne da ya ambata kuma wannan fista ɗin a ciki Eh, saboda haka bai dace a ce yayi haka din ba da sai ishara zuwa ga wannan istira al-halabiya as-salabi ya kawo wannan kissa ta mubaraza amma shi sai ya ce ai yadda ya faru shi wannan Usman din afwan Talha din da yazo cewa yayi ina mai mubaraza sai ake masa shi ya sake maimaita ya sake maimaita sai shi a ah, ya ku musulmi ba ku kuke cika mana baki ba cewa da ku Allah yake gaggautar da kai mu zuwa wuta kuma da mu Allah yake gaggautar da kai ku zuwa ga aljanna ba to waye zai fito in gaggautar da shi zuwa aljanna to dai wannan gizgilancin kawai sai sayyidina ali ya fito masa sayyidina ali yana fitowa kafin ka ce wani abu ya kar da arni to kaga shi ya ce sayyidina ali ne abin nan kuma ya yi ishara shi ma izuwa ga asirar halabiya kamar yadda shi ma ana mubarak furi ya yi ishara izuwa ga asira alhalabiya amma abin da ya fi cikin abin da na gani cikin malaman shira suna ambata azubair ne ya fito mubaraza ɗin a uhud ba sai na ali radiyallahu anhuma ba to fa'idar da zamu dauka anan mun shafa dan irin wannan dan yadda sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama suke gaba gaba wajen bayar da kariya ma addini wajen neman shahada ha neman shahada wato su mutu suna bayar da kariya addinin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama su bayar da rayuwarsu na ɗan kaɗan domin su ribanta ko su ribaci rayuwa na dindindin wala ta saban nan lalina kuturu fi sabi lahi wata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون to mukaddimar da muka yi yasa mun dan ja lokaci ina jin zamu tsaya anan saboda in mun dauki wannan zai dan yana da yawa ko zamu tsaya anan muna fatan abinda muka faɗa ya zanto daidai fallashi daga Allah muna roƙon sai daɗa mana abinda muka yi kuskure Allah maɗaukin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh